وأمور أيضا مهمة غاية لكل مسلم منها على سبيل المثال الدعاء والإلحاح في الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان في صحة وعافية حتى تنتشر في عبادة الله عز وجل من قيام وصيام وذكر الله عز وجل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فإذا أحل هلال رمضان قال الله أكبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى هلال رمضان قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله ومنها أيها المسلمون الفرح والابتهاج ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان فيقول جاءكم شهر رمضان شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه صيامه فيه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وثالثا الأزم والتخفيض المسبق للصفات في رمضان ورابعا أخذ العزم الصادق على اجتنابه وإمارة أوقاته بالأعمال الصالحة فمن صدق الله صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له, على سبيل ويسر له سبيل الخير فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وخامسا العزم على ترك الذنوب والآثام والتوبة الصادقة من جميع الذنوب وعدم العودة إليها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم الحمد لله الذي لا خير إلا خيره والشر عند غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعته إلى يوم الدين عباد الله ما زلنا مع الحديث عن الأمور التي ينبغي أن نستغل بها, بها رمضان الاستئذان النفسي والروحي من خلال البحث والاستماع وال... إلى الخطباء إلى في في فضائل الصيام وسابعا التهيئة الجيدة للدعوة إلى الله عز وجل وثامنا تحسين العلاقات بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والوالدين والجيران والمجتمع وتاسعا تخفيف الأسعار وفتح أبواب الخير للفقراء والمساكين والمحتاجين وعاشرا المباراه بقضاء ما سبق من الصيام والديون المتعلقه بالخلق والخالق ومنها أيها المسلمون إنهاء الأعمال التي يشق مع معها الصيام قدر المستطيع اللهم بلغنا رمضان واجعله لنا غنيمة عظيمة يا رب العالمين اللهم لا تهرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا يا رب العالمين اللهم لا تهرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya da Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruwan mu tana magana akan abubuwan da ya kamata mu ci gaba da tinkara Ramadan da su wanda yake yan uwa musulmi abubuwan suna da yawa kure da gaske daga cikin su akwai nacewa da addu'a Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar mu ta ga Ramadan bayan Allah da yawa an rasa so su ga Ramadan ba kuma ana nan bisa hanya ana trash mutane mutuwa ta ban mamaki sai ga mutum Allah madaukakin sarki ya amshe shi babu rashin lahiya lokaci ya riga yayi saboda ana son mutum ya ƙara yin addu'a Allah madaukakin sarki ya gurgusa ta shiga Ramadan saboda bi saboda sai mai rabo sai wanda Allah ya ga dama ka sa ya shiga Ramadan ya tabbata magabata tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna ta addu'o'i manzo Allah tun watan Rajab wanda cikin watan azumi tsahi manzo Allah ka ta addu'a manzo Allah yana addu'a cewa Allahumma barikna fi Rajabin wa Sha'ban ya Allah kai muna albarka a cikin watan Rajab da watan Sha'ban wa balligna Ramadan Allah ka isar da mu ka samu shiga Ramadan tun watan Rajab manzo Allah ka ta sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai ne su suna ta addu'a suna nacewa kai ma yanzu Allah ya kaddari kowa sa ɗan kwanaki kalilan ko sati ba a yi kai fi ko Allah ya sa isa da kai za a yi domin kwana guda cikin ramadan a shirin da adare Allah iya san iyakar ya fi yin uwa musulmi annabi sallallahu alaihi ya kasance idan wata ramadan ya bayyana idan aka ce an ga wata manzo Allah yana addu'a sai ce Allahu akbar sai manzo Allah ya wata irin kabbara ya ce Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله wannan ita addu'ar da ake yi an ga wata mutum yayi wagga addu'a yayi kabbara kamar yadda manzo Allah ya kabbara sannan kai wagga addu'a da manzo Allah kuma ya tabbatar ana yi bayan haka 'yan uwa musulmi ana son mutum ya farin ciki da jin daɗi da cewa Ramadan ya yi kusa ya matso sabanin wasu mutane da suke ta kuka suke ta damuwa suke tarashin jin daɗi su shiga cikin kunci suna kuka da zuwa ramadan wannan ba daidai ba ne ya tabbata sabon manzan Allah kuma manzan Allah da kai ne yake musu albishir yubashiru ashabahu bi maji'i shahr ramadan sai ce kuma shahar ramadan shahar ramadan shahrun mubarakun kataba Allahu alaikum siyamu wata ne wanda Allah ya wajabta muku a azumta shi fihi tuftahu abwabul jinan cikin shi ne ake buɗe kohoyin aljanna wa tughlaqu fihi abwabul jahim ana rufe kohin jahannama a cikin watan ramadan ya ku bayin Allah wannan wata bai kamata ya zama mutum ya bakin cikin zuwa zuwa ya ku bayin Allah daga cikin abin da ya kamata a tinkara shine al-azm wa takhfif al-musbaq lil-istifad min ramadan shi mutum yayi azma yayi himma mutum yayi tsari wa rayuwarsa ya ga me ya kamata ya ya ya lokutan sa cikin watan ramadan kada mutum ya yadda ramadan ta zo ba ka da wani tsarin da kai marayuwarka ka da lokacin ba ka da lokacin zuwa sauraron wa'azi ba ka da lokacin iyalinka ka da lokacin karatun ƙur'ani ba ka da lokacin addu'o'i ga ka da bukatoci daban-daban amma ba ka da lokacin za zaka tsaya ka roƙi Allah ba a so haka ana san irin ramadan ya zo wata na wanda aka yi da albarkoki da alkhairai ma'anda ba su da adadi Allah ɗaya san iyakarsu ciki ana samun aljanna in Allah ya rubuta ka da aljanna haka mutu wallahi ba a gogewa ya eh, Allah ya rubuta maka arziki akwai wanda za a rubuta maka arzikin da har mutu wallahi bai canye shi akwai wanda Allah zai rubuta masu arzikin har biyan da jikoki ba su yi arzikin su saboda ka ya ko bayan Allah ko tu da cin riba nan wadannan lokuta masu albarka kwanakin Ramadan su zuwa da gaskiya abin da ya kamata yan uwa musulmi shine mutum ya kulla azma ta gaske akan ribanta waɗannan kwanakin da kuma waɗannan lokutan ta hanyar aikin alheri faman sadaka Allah sadaka faman sadaka Allah duk wanda ya gaskata ma Allah abin da ya Allah ko ya gaskata ma abin da abin da ya niyya mana duk wanda ya saboda Allah da gaske yake yi Allah zai cika masa burin ya ku yan uwa musulmi daga cikin abin da ya kamata mutum ya azuma akan barin sabon Allah da tuba ta gaskiya akan dukkan zanubai kana da manya ana son mutum kafin Ramadan ya zo ya tuba duk wani aikin da ka san kana yi wanda bai da kyau ka tuba ma Allah da niyya ba za ka ba za ka sace koma ba duk wanda ya tuba ma Allah Allah ya rabu tuban ya ku yin uwa musulmi ku sani ba za mu kushe muna bayani akan waɗannan abubuwan da ya kamata akwai istidadi na rayuwa da kuma ruhin mutum ta hanyar sauraron wa'azi da sauraron hudubobi da sauraron wato karatuka na malamai a cikin watan Ramadan Allah ya taimake mu kasar mu take da malamai masu hikima masu ilimi masu kaitar da mutane da su zai amfane su saboda ka mutum ya aji akwatin sa da wayarsa domin sauraron malamai masu ilimi malamai masu tsoron Allah don su ƙara gyara maka rayuwa. da yawa daga cikin bayan Allah sun bar sabo sanadiyar sauraron malamai cikin Ramadan da yawa daga cikin mutane sun tubu ma Allah kan wasu sa'o'in suke yi sanadiyar sauraron malamai cikin Ramadan ya ku yan uwa musulmi mai shiri na kwarai su ku malamai su shiga da'awa zuwa ga Allah ba daukakin sarki za a aika malamai ko na da wa'azi sanarci daban-daban malamai su shirya domin fayar da mutane sannan ana so a gyara alakoki da allah alaka da manzon allah alaka da iyaye alaka da makwabta alaka da dukkan waɗanda ka sa ka alaƙa kari, sannan yana da kyau kasance 'yan kasuwa su tsoro allah wallahi jama'a wasu 'yan kasuwa ba su shirya mugu abu sai yanke maka ramadan yanzu sabanin wasu kasashen musulmi za ka ga ramadan na zuwa 'yan kasuwa za su karya farashi da kansu ba su nemi kowa ba su da kan za su tattaru su karya farashin abinci su karya farashin abubuwan da ake amfani da shi cikin ramadan don Allah ya ba su alherin wannan shekara amma sai da kasanmu za ga 'yan kasuwanmu manya da ƙanana kowa da mugun nihi kowa da mugun guri ramadan ya zo maimakon a sassafta wa bayan Allah sai ga 'yan kasuwa sun buɗe wuta game da kayayyakinsu sai ga suga ya tashi sai ga iski lifton ya tashi sai su iski madara ta tashi sai ka iske duk wani abu da ka san ana umarni cikin ramadan ya tashi ya ƙara tsada wai ramadan ya zo tsakaninku da Allah watan da Allah ka saukar da rahama kuma kuna son rahamarka ya za ku tsamanta ma bayin Allah shi yasa kana ganin irin waɗannan 'yan kasuwa in Allah ya tashi sauka musu da musiba in Allah ya tashi sauka musu da waba'i da bala'i sai ka ga wallahi sai ka tausaya musu muna kira ga 'yan kasuwa su yi hattara da matsa ma bayin Allah cikin Ramadan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku yi tausayin waɗanda a ƙasa wanda aka bai tausayin saboda ka muna kira ga 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su yi nasu ƙoƙari zuwa ga bayan Allah 'yan wasu an shekaro kuna samun riba ga bayan Allah kun shekaro kuna samun riba kun yi arziki da kuɗaɗen bayan Allah bai kamata ramadan ya zo kuma ku tsananta musu ku ce suna za a samu riba ta musamman jama'a ba a yin haka baya ka yan uwa musulmi akwai bukatar mutane su yi kokari su tsoron Allah bangaren abin da shi ganin wata wallahi an shiga rudu shekaru suka gabata za a ga mutane ni in ga wata in kira ka sannan kai ka kira wani ko ka yi ajima wai mun muka isa mu dauki azumi ba sai mun jira hukuma ba jama'a ba daidai ne. sanarwar ganin wata ba aikin mu ne. an ce mu kai mu diba mu gani in mu gani mu faɗa ma inda ya kamata faɗa su ka sanarwa sai da sanarwa ta game baki ɗaya. ku ba ku gani ko shugaban kasar najeriya sai ya jira wanda adda alhakin ganin wata ya tabbatar da gani sannan a amma idan aka wayi gari ni in faɗa maka kai ka kira wanda ai yawure ka faɗa bai wanda ai yawure kira wanda azuru ya faɗa bai haka za mu dinga yi babu taba haɗin kai wallahi azumi ibara ce wadda aka san jama'iyya ibara ta jama'a wanda yake mai sanarwa mutum guda ne aka san a Najeriya sama ga shekara hamsin sarakunan najeriya sun yi zama sun tabbatar da sarki musulmi mai alfarma sun shi ke sanarwar sanin ganin wata har da shugaban kasa bai da hannun cikin harkar sanarwar ganin wata amma sai ga mu talakawa mu ka tadda suna cikin mu sai ga wani ya ce ni yanzu baka yi da imani na ba a matsayin limamin juma'a in gaya ma cewa mun ga wata ka ce baka dauka limamin juma'a ba kai Allah ya ba wannan hakki ku jira waɗanda adda hakki ku jira dai su waɗi a dauka gaba dai waɗi a aji haka nan aka sai a ci gaba zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwa aka yi a gaya mai abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya ce mutane sun ga wata suna gwada mini ni gani ni tun labata manzo Allah ni na gani manzo Allah ya ce a fi a dauki a dauki a azumi gaba ki daya wata rana za a azumi 30 sahiya ta waye sai ga hiya sun zo suka ce ya rasulullahi cikin tahiyar mu mun ga wata bisa hanya jiya manzo Allah ya a ai sanarwa gaba ɗaya kowa ya aje azumi amma iri sai gobe sanarwa ta yi manzo Allah to aka ya faɗa mai su wa'anda suka ga wata ba su tsaya suka iri ba mata hiyani sai suka faɗa ba gwamnati gwamnati faɗa ba duniya gaba ɗaya sannan aje ai iri gobe haka nan aka ce a ci gaba amma idan ka ce kai in ka gani ko kuma in wani faɗa wanda ka amince maka gani wallahi sai ka ga abin ya zama shirme jama'a mun tsoron Allah madaukakin makusan da hankalin mu ibada ce wadda ana son a bita yadda ya kamata in an yi talatin a yi talatin in ya tsara 29 ya tsaya tara, kai ba ka da matsala inda kwana guda ne da yawa daga tuna suna zahiri da sai ya ce wallahi shi wanda azumin azumin sarki musulma bai yi wani tsoron Allah ya ku bayan Allah kada ku bata ibada kwana guda ba komai da ba bin doka akwai cikin magabata wanda ya azumi 31 wallahi Anas bin Malik ya taɓa yin azumi 31 yana wani gari an ka ɗauki wata ashe gani wata bai tabbata ba ko da ya wani rainan na ga wata da ya an ga wata kuma sai an kai talatin ga gudan da ya chat ga waɗanda talatin da ya talatin da ɗaya saboda mai saboda yi tagi ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu shiga mu wannan ibada muna roƙo Allah ta'ala ya da mu za a yi ya Allah duk wata suna da a cikin wannan ƙasa Allah ka fure mana ya Allah ka ba mu zama lafiya cikin wannan ƙasa mu ya Allah wannan taro da ake ciki ana yi Allah ka sa a watsa shi lafiya ya Allah ka sa a watsa mu taro lafiya ba ta mace shugaban kasa na zuwa argungu Allah ya kawo shi lafiya ka ya koma lafiya Allah duk alherin da akwai cikin zuwa ne Allah ka ba mu ya Allah shirin da akwai cikin zuwa ne Allah ya kare mu ya Allah ka sa ai wannan tago lafiya a kare shi lafiya ne ba ya ce malamai su gaya ma mutane da Allah a abi umurni bi doka wurin shiga ruwa a bari sai baki su zo wa'annan bakin saboda su ake yi su ne za a karraba saboda wannan taron da za a yi saboda ka su jira sai lokacin da baki suka zo suka zauna aka yi jawabai sannan a ba mutane damar shiga ruwa wannan shine samar ne mata a faɗa mutane duka a ji tsoron Allah a bi a yi da'a ga shugabannin yau bai sa ma Allah ba muna roƙo Allah ta'ala ya sa a yi nasara Allah mu roƙe ka sa gama lafiya sannan Allah ya yi bayanin taimakon da ake nema na tafiyar Ramadan san soki sama ga fice da a cikin ganin armu da an watsa ko ina har da arewa ba. saboda haka mutane su taimaka kamar yadda aka saba Allah madaukakin sarki ya sa a yi Ramadan lafiya kuma Allah ka wa iko yin wa'azi cikin wannan wata lafiya Allah ka ashi ayyukan mu ka samu gama lafiya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-musib wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa qum ya rahmukumur rahman